amma ba a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah mu da haduwa cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar musallif da ke nan makera a funtuwa a wannan jiha mai albarka ta katsina ma haɗu a yammacin juma'a sha bakwai ga watan ramadan ta shekara bakwai, wadda wannan ya daidai da shida ga watan march shekara ta 2026 miladiya mahadu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul wato suratul baqara kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da zamu amsa kamar haka wannan mai tambaya ya rubuto zungure da yalleta ne ya bamu labari sannan ya tambayoyi guda biyu yace assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ina da dan uwa wanda ya ɗauki ƙudurin cewa sai ya kashe ni da matata ya yi ƙoƙarin yin haka da mota amma allah ta'ala ya tsare ni bai ba shi sa'a ba ya ɗauki matakai masu yawa domin aiwatar da haka ɗin amma allah ta'ala bai ba shi nasara ba a ƙarshe ya same ni cikin taro cikin taron jama'a ya shaƙe ni da ƙyar aka ƙwace ni na kaiwa hukuma amma bai yi nadama a gaban hukuma ba an yi shari'a an je matakin an kai matakin yanke hukunci yan uwa da dangi suka ce in yafe masa amma ko da ya dawo bai fasa wannan alwashi nashi na sai ya kashe ni ni da matata ba ni kuma sai na ɗauki matakin ƙaurace masa tambaya ta ɗaya menene matsayin matakin da na ɗauka na ƙaurace masa tambaya ta biyu wace shawara za a bashi domin ya guji aiwatar da wannan ƙudiri nasa so na farko dai daukan mataki da kai domin ka ja baya da al'amarinsa don kai ya shammace ka baka an kara baya aiwatar da kudurin shi wadda abin ba zai daɗi ba a matsayinsa na ɗan uwanka wannan babu laifi da shi nan ka tsiri gaba shine aka hana bayan tashin tashina wanda zai yi wa amma mutumin da ya yi yunkurin kashe ka kuma ya tsaya kan bakansa ya faɗi da baki kuma ya yi atamtin kashe kaɗin ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma har abin ya kai ga hukuma to in dai har haka ne kuma bai fasa ba wajibi ne kai kuma ka ɗauki matakin ba kanka kariya gwargwadon ikonka da ƙarfin Allah ta hanyar ja da baya da shi da kasancewa a ankara a koda wani lokaci wannan ba bi laifi ba ne Ka'ida ce ta shari'a ga mamma wacce take samun goyon bayan dalilan shari'a masu yawa daf'ul mafasidi aula min jalibil Ka yi zumunci da dan uwanka a gaisa ku so junanku wannan maslaha ce an fi son haka amma in ya zanto akwai irin wannan intimidation akwai irin wannan barazanar mai ban tsoro to abin da ya fi shi ne ka ja jikinka ba laifi ba ne don ka ja jikinka ka kaurace masa don kudin karɓancan mummunan kuduri na shi ya abu sannan shawarar da muke bashi kai ma kuma za mu ƙara baka shi dai na farko ne ya san girman zumunci don uwanka baka da kamansa duk laifin da ɗan uwanka yake maka ka yafe mashi ka yi haƙuri ku fahimci juna saboda girman zumunci cikin addininmu na musulunci duk wanda ya yanke wato yanke zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake shi ma Allah zai yanke shi daga rahamarsa da haka muna tana masa girman zumunci zumunci babban abu ne a musulunci bai kamata a ce ya yi mummunan kudurin sai ya kashe ɗan uwansa ba sana abu na biyu da muke tuna masa shine girman ran musulmi girman rai rai yana da alfarma ba a bukatan wani abu da zai zubar da wato da zai kai ga ya rasarwa mutum da jinin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awwalu ma yuqda bainan nas fi dima a rangobi alkiyama hukuncin farko da za a fara tsaidawa shine abin da ya shafi tunanin mutan in har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kalli ɗakin ka'aba ya ce na rantsi da allah ran mummuni kwara da ya fi ke daraja ɗakin ka'aba fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya ji ulqatilu bil maqtul yawm al qiyamati wa audajuhu tashkhasu damat wanda duk ya kashe wani a nan duniya to a gobe alkiyama Allah zai sa su zo tare shi wanda ya kisa shi zai kamo hannun wanda ya kashe su zo gaban Allah sai shi wanda aka kashe ya ce ya Allah ka tambayi wannan salha zalima katalani ya Allah ka tambayi wannan dan me ya kashe ni wato dan a tabbatar masa da laifinsa an gane ko da haka duk mutumin da ya kashe wani rai to ya tabbatar da cewa sakamakon sa wutan jahannama wanda ya kisan kai da gangan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban duk wanda ya kashe wani mummuni to sakamakon sa wutan jahannama kuma daga ran da duk shedan ya baka sa'a ka iya kashe shi to duk zunuban da sai ma Allah sun koma wuyarka duk zunuban da yawa Allah tun daga ran da ya balaga kafin ya aure har zuwa san da ka kashe shi gaba ɗaya laifuffukan da ya ma Allah za su koma wuyarka mun gane ko gaba ɗaya za su koma wuyarka watlu alaihim naba abnai adama bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin fa in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin ilayka yadiya liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min azkabin nar wa zalika sana'a musulunci duk wanda ya kashe wani shi ma ana kashe shi Za ka dan uwa ka ji tsoron Allah ka daina mummunan furuci akan za ka kashe wani kisa ba karamin ababa ce a cikin musulunci mun gane in ya zan wanda ba musulmi ba kiristan da ake zaman lafiya da shi ba a faɗa ya kai maku hari ba ku kai masa akwai alkawarin zaman lafiya ku da su duk wanda ya kashe irin wannan kiristan ba zai shiga aljanna ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qatala mu'akhidan lam yarih ra'ihatal jannati yawm al-qiyamah wanda ya kashe kafirin amana ma wanda akwai alkawarin zaman lafiya ba sa tsakalar ku ba ku tsakalar su to wanda ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba zai shiga aljanna ba ina ga wanda ya kashe musulmi ina ga wanda ya kashe makwabcinsa ina ga wanda ya kashe dan uwansa na jini don Allah mun gano wannan da kyau sannan kai ma kuma ba haka ya kamata a ce an bar magana haka kawai ba a shigar da dattawa cikin danginku dattawa cikin mutanen anguwa da sauran jami'an tsaro inda wajen 'yan sanda kuka je ya kamata ku je wajen civil defense a tsaya abu magana sosai inda abu ya gagara a tafi wajen dsn a tabbatar da cewa an ba jini kariya allah ta'ala ya tsare sannan wannan shi kuma wani ne yake bin shi bashi to yi yayi da shi ya biya shi bashin shi sai bai samu dama ya biya shi ba a ƙarshe dai wannan mutum ya Allah ya isa shi shi ba zai ma ƙara tambayan kuɗin ba sai kawai ya bar ma Allah Allah ya isa ya biya shi a ran gobe alƙiyama to shi kuma wanda ake biya ake bin shi bashin sai Allah ya hure masa da Allah ya hure masa bayan an ɗauki tsawon lokaci in ya tambaye shi nan ba akawun ba zai bashi ba domin shi ya ce ya riga sallama kawai sai a lahira za a ba ya karba to sai ya bi wasu hanyoyi ya samu namban account ɗin wanda yake bin shi bashin sai ya tura mashi da kudin shi ya kira shi a waya ya ce to fa sa ba ka? ya ce to har yanzu shi ne yana cikin shakka wannan biyan bashi ya biyu tunda ya an biya shi ne ba tare da niyyar shi wanda yake bin kuɗin ba ya biyu yake nan ka riga ka sauke nauyi abinka sai kai ta isa matsalar gani da kai in jinkirin ka da gangan ne kana mawadaci sai kai jinkiri to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato kana mawadaci sai kai jinkirin biyan bashi kana da ikon da za ka biya sai baka iya biya ba ma'ana sai ka ƙi biya to ka zalunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce layyul wajidu zulmun mun gane ko jinkirin mawadaci matsalul ganiyyi zulmun hadisai ne guda biyu layyul wajidu zulmun matsalul ganiyyi zulmun din na nufin jinkirin wanda yake da shi amma ya ya biya bashi to ai zalunci to sai kai ta roƙon Allah Allah ta'ala ya fi maka sannan shi ma duk sanda ka samu dama ka bashi hakuri Allah ta'ala ya datar da to in ba ku manta ba imam musulmi muna karatu cikin suratul baqara a karatunmu na ƙarshe mun wato matashiyar zancenmu faɗin Allah maɗaukakin sarki ku kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wato wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to wannan aya da yake ita ce ayar farko da aka fara saukarwa wacce take wajabta daukan mataki na yaki. kafin saukan wannan wannan aya a shekara ta biyu ta hijira an saukar da ayar ce a madina a shekara ta biyu ta hijira an gane ko kamar da babban malami a rashin riba ya kawo shi da isnadi a cikin tafsirinsa tafsirul manar to kafin saukan wannan aya ba a ba haɓai izinin su yaki ba su ta tsaye da sallah kawai an gaya ne, in sun yunƙuro za su rama cutar wanda kafare suke masu sai Allah ta'ala ce ku fu aidiya ku bu masu sala ku kame hannayen ku kakkui yaki ku dai ku ta sallah to har sai da aka zo shekara ta biyu ta hijira sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hudina yi ladina yuqataluna bi annakum zulum wa anna allaha ko inna allaha ala nasrihim laqadir Allah madaukakin sarki yace yayi izini ga waɗanda ake yaƙa cewa lallai an zalunce su suna iya tayi sarama to sai aka saukar da wannan aya kutiba alaikum qitalu daga yanzu an wajabta maku yaki amma wa kuwa kurhun lakum yakin da aka wajabta maku an sani ba daɗi ba kwaso sai dai wa asa an takrahu shay'an yusu da dama za ku ki wani abu amma wa huwa khairul lakum abinda kuka ki yau alkhairi ne gare ku gobe wa asa an tuhibbu shay'an yusu da dama kuma wani abu za ku nace kuna son sa amma wa huwa sharrul lakum sai dai wannan abin sharri ne gare ku gobe ku jibi wallahu ya'lamu Allah ke da ilimi wadataccen ilimi masanin gaibu wa antum la ta'lamuna kuku ba ku da ilimi an gane ko ba ku sani ba to mun faɗa abubuwa guda biyar in ba ku manta ba waɗanda su ne dalilan afkar da yakin can da aka wajabta in ka ji an ce a yaƙi to ana yin yaƙi ne wato da aka ce an wajabta mana yaƙi to an wajabta mana yaƙi ne in ɗayan abubuwa biyar sun abu abu na ɗaya dai kamar yadda muka ji shine bayyanan ta'addanci a garuruwa da ƙauyakunmu ana samun ta'addanci suna faruwa a garuruwan musulmai ana kama su ana kashe su ana kwata dukiyarsu to a musulunce ya halatta a organizing yaƙi a shirya yaƙi ta musamman a kafa yaƙi ta musamman yaƙi na buga fito na fito a yaƙi 'yan ta'adda kuma irin wannan lokaci duk san wanda suka kashe to ya yi mutuwan shahada wajen yaƙi na musulunci kun gane ko shi kuma in ya kashe su ya kashe bukatu mun gane azalimai mun ji dalilan shari'a kan wannan abu na biyu shine a rika samun wasu mutane masu karfi ko masu iko karfi ko na dukiya ko na makami su rika azabtar da wasu a samu waɗansu mutane masu rauni kawai waɗansu mutane na azabtar da su irin da abubuwan nan da kake gani a rika dukan mutane kan haga wasu ana dukansu da kan bindiga mata ne wani kuma wadda yau dinnan suka sanar da yan goyi suka sanar da za ta yi masa salatul ga'ib mutumin gusau kofa ne ma wadda wani direba a tashar mota kamar da yan uwanshi suke bayani tashar mota ya je ya shiga mota ta ka'ida ya duk wani matafi yake yi daga nan in za ka yi tafiya tasha za ka ci ana kallon zowanka tasha wajen yan union ɗan direbobi ka shiga mota a hannunsu shine mataki mafi ƙarfi in dai ana batun security ne sama da a ce misali ka tari mota akan hanya ba ka san mai ita ba to shi ya je tasha ce babban tasha ta gusau ya shiga mota da manufar motar ta kai su sokoto amma ashe mai motar ɗan bandit ne sun haɗa baki da ɓarayi. Yaɗi ya ɗiba mutane kawai a motar sai da ya je inda suka yi da sauran yan uwan shi barayi nan za a tsaya a zo a kwashe mutane sai ya tsaya ce mota ta lalace ya dinga taba taban karya su sun ɗauka gaske ne motar lalace ta yi ashe ya haɗa baki da 'yan bandit suka zo suka tattara duk wanda yake motar sai shi kaɗai har an ɗora shi a mashin aka yi wata dabara shi ya dara da sunan shi ya gudu ya dawo kuma ya ɗauki motarsa a ranar ya ƙarasa sakkwato ya yi kuma lodi daga sakkwaton ya dawo gusau da gusau ɗin ya ƙara yin lodi ya tafi kaduna shi kadai amma duk wanda suke motar ɓarayin sun tafi da su sai shi aka yi burin-burin aka ce an shi ya sha shi ya yi escape shi ya gudu kuma ya ci gaba da lodinsa a yadda 'yan uwan suke faɗa sun bi dukkan hukumomin da ya kamata amma har yanzu daidai da direban da ya kai su zuwa ga wannan mahallaka ba a kama ba har yau dinnan har yanzu dinnan har zuwa lokacin da jiya alhamis bayan sun ba 'yan bandit ɗin miliyan goma da suka nema kuma suka nemi su ba su mashina guda uku suna ƙoƙarin haɗo mashina guda uku ɗin sai gashi a jiya sun samu bayani na tabbaci cewa sun kashe wannan kofa ya gama digiri graduate ne kofa ne yana sabis wa ƙasa a kama shi sai da suka azabtar da shi duka da kokara suna tsalla suna daraka ruwan cikin shi da yawa mutane sun gani suna tsalla suna daraka ruwan cikinsa suna dukansa ko ta ko ina yana ihu kuma duk sun gama wannan azabtar da shi ɗin a ƙarshe kuma sun kashe shi sun kuma karɓi miliyan goma jama'a anya wannan kasar aka ci gaba a haka anya nan gaba za a yi najeriya kuwa hmm? dole ne mutane su ɗaukawa kansu matakai masu ƙarfi a musulunci dai irin wannan abin wallahi tallahi ya halasta ya establishing wo? ai kira da jagorancin ƙwararru a musulunci a yaƙi waɗannan mutane yaƙi sosai a asasa yaki kansu don ana yaƙan bugatu mun ji ayon alkur'ani a jiya cewa in mutane suka bayyanar da ta'addanci al'ummar musulmi ya halatta su yaƙe su mun gane ko ya halatta su yaƙe su sannan cikin azumin nan wani shi ma dai nan yankin gusau ɗin wanda har sai da ya daina gani saboda azaba to sai kwanan nan wajen wata shi da suka sako shi Allah maɗaukakin sarki ya tsare to da aka ana kafa yaƙi don yi maganin fitinan nu sannan haka akan yi yaƙi don a tsiratar da masu rauni kuma akan yi yaƙi don a ladabtar da waɗanda suka warware alkawari cikin kafaran amana sannan akan yi yaƙi don a samar da a rike hannun azalimai cikin al'ummar musulmai maka samu waɗansu cikin musulmai suna zalunci suna zaluntan wasu to akan yaƙi waɗanda suke yin zalunci ayar wa in ta'ifatani minal na tattalu fa aslihu kuma. fa in bagat ihdakuma ala alal ukhra fa qatilu ta tabghi hatta tafiya ila amrillah mun gane ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu jama'an musulmi matashiyar zancen mu a yau faɗin Allah maɗaukakin sarki kutuba alaikum alqital wato Allah maɗaukakin sarki ah, wa afu wanda nake kutuba ita ce waka baro illa akwai wata zakira da zan son dan haskaka akan ta ƙarshen ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ce kutuba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum sai ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum da kuma inda ya ce wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum to ga waɗannan abubuwa suna faruwa a rayuwarmu na yau da gobe mutum zai ga wani abu yana so ya nace kuma wannan abin wallahi ma sharri ne gare shi kuma ko menene na duniya abin zai iya zama maka sharri kana iya ganin mota kana so amma wannan motar in ka mallake ta ita ce sharri gare ka kana iya ganin matan aure amma in wannan matar auren ka aura to ita shine wato matsalar ka kenan wannan auren to kuma wani abin za a yi ta fama da kai kai ba ka so amma kuma wallahi wannan abin alkhairi ne gare ka to da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta mana shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da zai zanto mana alkhairi a duniyar nan da lahira annabi yana kwaɗayin yana ya karantar da mu shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu mu al'umman musulmi mu kaɗai muke da istihara saran al'ummomi ba su da istihara shine ba Allah zaki cikin duk abin da yake ba wajibin rayuwarka bane ba duk wani abin da shari'a ba ta tilasta shi ba kun gane ko sannan shari'a ba ta mustahabbantar da shi ba to kana istihara cikinsa duk abin da yake mubah da yinsa da rashinsa duk ɗaya ne to kana istihara cikinsa amma ba za ka zo za ka yi sallah ka ce to bari in istihara ko alheri ne ko ba alheri ba ne yin sallan a'a to ba istihara abin da yake wajibi ko azumi ya kama ka ce to bari ka yi istihara kafin ka fara a'a ba za ka yi wannan ba ko kuma na fulfili duk abin da yake an so an kwadaitar da kai kai kamar sadaka kai tunanin kana da wani gida za ka ba kwamitin marayu don su buɗe bodin ɗin marayu a wajen sai ka ci to amma gobe da kai istihara ka ba su ko ba ka ba su ba nan ma ba a istihara an gane domin already akwai dalilan shari'a da suka zaburar da kai kan cewa kai aikin alkhairi to dukkan ayyukan alkhairi wadda dalilan shari'a sun ce kai mustahabbai ne su ko na kulkuli ne su to su ba a masu istihara amma abin da yake kawai halal ne yana iya zama alkhairi yana iya zama ba alheri ba kaman ka ga fili a wani anguwa ka shawarta ko ka siya filin kai gida ka tare a wajen sai ka fara tunanin to anguwa kaza ya fi in tafi anguwan ɗayar ko jabiri in tafi nan makera ko ina ya kamata in je kana tunanin haka ba ga nan wurin duk inda ka je ya halatta to abinda musulunci yake so a irin wannan yanayin kai kakka zaɓa ka bar wa Allah zaɓi ya zaɓa maka an gane to ta yaya Allah zai zaɓa maka zai zaɓan maka ne ta hanyar yin istihara kun gane ko ka ga matar aure kana so to na nemi yarinyar nan da aure ta zame mata ta uwar ƴaƴana ko ko dai nemi wance na nema aure a gari kaza ko ko gari kaza na nema anguwa kaza ko anguwa kaza na nema gida kaza ko gida kaza wance ko ko wance to da irin wannan ana so kai istihara shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ɗayan ku ya himmatu zai aikata wani aiki da yake mu ba an gane ko halal to yayi sallah raka'a biyu ba kuma sallar farilla ba sallah ta nafila a dukkan lokutocin da ya halarta a yi sallah na nafila cikin su sai kai kenan kaga banda bayan sallar la'asar da makamantun lokutan da aka hana sallar nafila cikin su to daga nan in ka yi sallah raka'a biyu ta nafila sai ka ce Allahumma inni astaghiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha to sai ka kira abin da zai faru in ka ce anna hadha sai ka ce auren in aure za ka yi in gini za ka yi ka ce gini ka faɗa da hausa ba za ka iya faɗa da larabci ba in ka iya larabci sai ka faɗe shi da larabci in ba ka iya larabci ba faɗa da yaren da ka iya ka kira sunan abin ƙara in wani kasuwanci ne za ka fara a wani wuri kana tunanin na je anguwa kaza ne in fara kasuwanci ko ko in je kasuwa kaza to shi ma sai ka faɗi buƙatar ka an gane ko bayan ka faɗi bukatar sai ka sai ka ce khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri an gane ko adilihi wa adili faqdiruhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha sai ka ƙara maimaita sunan wannan abin sai ka ce sharrul li wato sunan bukatar ka kenan sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri an gane ko adilihi wa adili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li alkhayra haythu kana thumma thumma arzi'ni bihi to ga addu'an istihara kenan bayan kai sallah raka'a biyu sai ka daga hannu sai ka biya wannan addu'a abinda kake cewa duk lokacin da ka himmatu za yi wani aiki wanda yake ba to sai ka ce ya Allah an gane bayan ka yi sallah raka'a biyu sai ka ce Allah ina baka zaɓi saboda na san kana da ilimin gaibu mun gane Shi ne, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika domin yalwan iliminka na sanin komi da alkhairi da shari ba abinda baka sani ba da gobe da jibi da gata har zuwa tashin kiyama duk ka sani to sanadiyan wannan ya Allah ina baka zaɓi, ka zaɓa ba kai man zaɓi. wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina neman ka gwada min ikonka wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah ina roƙon man baiwan falalarka mai girma ka gwada min falalarka ka gwada man ikonka domin fa innaka taqdiru wala aqdiru kai kake da iko ni ba ni da iko ni ba kowan kowa bane wa ta'lamu wa la a'lamu kai kake da yalwataccen ilimi wadatacce na sanin komi ni ko dan ilimi na gajere ne yanzu din nan ne da jiya ya sani amma bai san me zai faru an jima ko gobe ba wa anta allamul ghuyubi Allah kai kada ne masanin gaibi Allah kuma ya Allah in kunta ta'lamu anna hadha sai ka faɗi bukatarka amma bashi zaka ci wajen wani kai jari kila wani ya ce zo in baka bashi kai jari amma fa in kuɗi na suka narke za ka biya ni kar mu yi da wajewa tabbas in kuɗi na suka narke ba zan kyale ka ba za ka yi prison to kakkawar ka ce eh din ba ni a'a natsu je kai istikara in ka zo daidai nan in kunta an na karɓan baki wajen wane ka faɗa mun gane domin wallahi kakka zo ka karɓi bashi da manufan kai kasuwanci kuɗin mutane su narke ka je ka kai shekaru a gidan kaso mun gane ko to sai ka ba Allah zaɓi in Allah ta kasan karɓan bashin wani khairul li fi dini alkhairi ne gare na a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na adilihi nan duniya wa adilihi da kuma lahira mun gane akwai abin da alheri ne a duniya amma walla azaba ce a lahira a'a Allah in ka san abin zai zame min alheri a nan duniya kuma ya zame min alheri a ina domin duk wani alherin da kaci kacin ya a duniya ya haifar maka da azabar lahira wannan abin ya zama alheri, ya zama sharri kenan faqdirhu huli, Allah ka kaddarta wannan abin ya faru ka sa ya bani bakin kenan in aure ne Allah ka kaddara auren ya faru kenan wa yassirhu huli kuma ka sauƙaƙe man iya mallakan abin bukatar taka kenan Suma barik li kuma in ka mallaka man abin ya Allah ka albarkace ni ciki ka sa man albarka ciki amma wa in kunta in a faɗin iliminka na gaibu ya Allah in ka san anna hadal amra in aure ne ka faɗa in gida ne za ka gina ka faɗa duk abin da za ka yi sai ka faɗa in siyan wata mota ce za ka yi ka faɗa an gane ko ko babur ko keke ko ma menene sai ka faɗa bayan ka faɗi bukatar ka sai ka ce sharrun lifi dini wa ma'ashi in ka san wannan abin sharri ne gare na a addini na da rayuwata wa aqibatu amri da karshen al'amari da adalci nan duniya wa adalci ta lahira an ne. ya Allah ka karkatar da wannan abin ka ɗauke kan shi da gare ni wasirif ni an ni ma Allah ka ɗauke hankali na da gare shi kalli addu'a malam Allah ka sa abin ya nisance ni ni ma ka sa min kin abin in aure ne Allah ka sa yarinyar ta ƙe ni nima ma in ƙita in ji ban san auren ta ita ma ba ta san aure na kenan kowa ya huta an gane su ne wa qadir liyar haira sannan tunda abin sharri ne ka ɗauke hankalin abin daga gare ni ni ma ka ɗauke hankali na daga abin kun gane kuma akwai abin da sharri ne amma aka fitine ka ka sa maka san abin a rai to sai ga mutum yana dan wuya kawai yana ta karewa saboda ya sa damuwa bai samu abin ba to amma in kai istikhara ka faɗa wa Allah in abin sharri ne ka cire man san shi a rai shi ma abin ka sa ya ƙara nisa da in takara ne za ka tsaya ka kawai ka tsaya domin akwai takarar da za ka yi shi ɗan cikin cokali ka shekara hudu amma sai ka shekara goma ko sama da haka abin ya zika ka bi 'ya'yanka da zuriyarka saboda icpc efcc ka je kayi mulkin shekara hudu an jefa ka a gidan kurkuku duk an kaddarorin ka duk an laidaita maka iyalanka kuma ga sunanka ya lalace a ƙasa to mene amfanin wannan mulkin to sai kai addu'a ka ce ya Allah in wannan abin sharri ne gare ni Allah ka cire man sansa ni ma kuma ka wannan abin ka ɗauke hankalinsa da gare ni amma waƙadar liya na khaira Allah kai ka san alkhairi duk inda alheri yake Allah kawo mai shi haisu kana duk inda yake sun ba arzini bihi sannan ya Allah in ka kama alheri duk inda yake ka sa in ji wannan alherin na nasu da shi ya isa ne mun gane ko to jama'a wannan ita ce addu'an istihara da ake bukatar duk musulmai Sarka yawaita yi kun gane tana wayan gari tana zama sunnatun mahajura mutane da yawa sun kaurace mata abubuwa da yawa mutane suna afkar da shi ba sa istihara ba daidai bane sunna ce in zaka taru wani abin da yake mu ba an gane kai istihara ina fatan mun gane da kyau to wani abu mai mahimmanci kuma daman dai na yi bayani cewa an halasta istihara ana yi ne a abubuwan da suke na halal banda wajibai banda musahabai sannan abu na biyu kuma in za ka istihara kakka riga ka yanke shawara in ka san ka riga ka ga yarinya har ma ka fara aikawa da toshi har maganin nema ya yi nisa kai kawai yarinyar nan 80% tana na a cikin ranka to ko ka nemi ka yi istihara yarinyar dai za a gani inda gaskiya baka ba Allah zai ka da ka saba ba abinka irin wannan gwandama ka dogara ga Allah ka koma babun fa iza azamta ko fa iza azamta fa tawakkal ala Allah an gane ko amma duk wanda zai istihara kan wani abu to zuciyarsa ta zama neutral ta zama bata karkata kan kin abun ba bata karkata kan san me kana tsakiya sai abin da Allah ya yi maka amma da zaran zuciyarka ta fara kada layi kan wani bangare to shikenan ana inda zan zanni da daman ga inda ka karkata to nan zaka cimma ma'allanka. da Allah mun fahimci wannan a kawai ka bar abin ka ba Allah zaɓi ɗari bisa ɗari mun gane ko Allah ta'ala ya tatar da mu sannan in aka yi istihara aka ga har yanzu baka samu natsuwa kan ɗayan abu biyu ba to za ka iya ƙarawa za ka iya maimaitawa ana iya maimaitawa har sai ka samu natsuwa sana a ƙarshe mu sani istihara in ka yi ba wai mafarki kake yi kamar da wasu ke cewa ba a'a ba sai ka yi mafarki ba kawai za ka ji abin da ka fi natsuwa da shi ne Allah ta'ala ya datar da mu na na eh a'a sai dai aka koya mashi wani bai ma wani istikhara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai karantar da mu haka ba ka je ka zauna ka ce in alheri ne ka gabe ce in kunta hadal amra khairul li ba a ce khairul lahu ba kun gane to in ka je yanzu kana ma wani ka koya masa mana in dai musulmi ne ka ce kawai sallah zai raka'a bi ga abin da zai faɗa sai ka rubuta masa addu'ar ya karanta in ma ba zai iya karanta da larabci ba yi masa transliteration ka rubuta masa da gwari-gwari da hausan boko mun gane ko duk in ta kai ta daga-daga sai ka zo ya sallar a gabanka in ya gama sai ka ce ka ce Allahumma sai ce Allahumma in kunta in kunta Ta ta'alamu <laughs> shi kana <laughs> ya kai ta daga-daga yawa sai kai ta faɗa yana maimaitawa ko har ƙarshe ga shi kenan amma kakkace za ka yi mashi ina fatan mun gane Allah ta'ala da tattam wato al'amarin dai batun da ya shafi yaƙi jama'a akwai bayanai masu yawa akai yan uwan mu ɗaliban ilimi mu karanta sharhi riyadu salihin na Muhammad Salih bin Usaimin yayi bayani kan jihadi mai faɗi da dalilan da yakan sa a yi jihadi da hikimomin da ke cikin yinsa haka littafin muhimmatun haulal jihadi muhimmatun haulal jihadi na babban malami salih bin fawzan al-fawzan haka al-mafahim haka littafin ahkamul mujahid ahkamul mujahid bin nafs waɗannan zaka samu bayanai na filla filla akan me yasa ake yin yaƙi. me dalilin yinsa me yin sa wani lokaci ne za a zaburar da ayi wani lokaci ne kuma za a yi wani jihadin da ba wani ba mun gane ko Allah ta'ala da ta damu to jama'an musulmi matashi zancen mu faɗin Allah maɗaukakin sarki yas'alunaka kani shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالكم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يبقى الأرمى الأرمى يا تفيا يساوى كنشبه ya je zariya mun gane ko Allah ta'ala a shekwala abakar gumi Allah ta'ala ya gafarta masa a cikin raddul azhan ila ma'anil qur'an kun san da ayar da muka zo kanta mukan fara da raddul azhan yace walamma kana alqitalu mamnu'an fil ashhurul hurum a lokacin da Allah ta'ala ya haramta yaƙi a watanni masu alfarma akwai watanni guda kudu masu alfarma kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani inna iddata shuhuri inda lahisna ashara shaharan fi yau yawma khalaqa Allahu samawati wal ha minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu an anfusakum akwai watanni guda hudu masu alfarma na farko shine dulqa'ada watan sha ɗaya. sai dulhijja watan sha biyu watan ƙarshe kenan a shautannin musulunci sai al-muharram wata na farko a musulunci su ne salasatun mutataliyatun guda uku a jere take to sai watan mudar watan banu wato watan rajab shahar mudar watan rajab to su ne watanni guda kudu masu alfarma Allah ya ce fala tadlimu fihinna kuma ya hana yaki a cikinsu. mun gane ko sai dai in kafare sun yaƙe ku a cikin watanni masu alfarma to Allah ya ce ku ma ku yaƙe su an gane ko amma dai asalan a asali an hana yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma ba za a yaƙi cikin watan zulqa'ada ba ba za a yaƙi cikin watan zulhijja ba ba za a yaƙi cikin watan almuharram ba kamar yadda ba za a yaƙi cikin watan rajab ba to a lokacin da Allah ta'ala ya hana yin yaƙi a waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ala urfi arabi wadda dama hana wannan yaƙi a wannan watanni masu alfarma guda hudu tun kafin alkur'ani ya sauka larabawa ma suna yin kyamar yin yaƙi sukan kyamace yin yaƙi a waɗannan watannin sai dai suna su kyamatan yin yaƙi a watanni guda kudu masu alfarman nan akwai ojoro a ciki <laughs> an gane suna su akwai ojoro domin su suna suna ara in faɗanta ta tashi suna ara an gane sai a sai a arota mai alfarman a ce an mai da alfar an tura alfarman gaba kun gane shine Allah madaukakin sarki sai innaman nasi'u ziyadatun fil kufri su sukan ara me ana inda a ce a watan al-muharram da Allah da aka hana su yaƙi cikinsa duk kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo al'adar larabawa ne a ɗabi'ansu a yadda suka taso iyayensu da kakanninsu ana kyaman ba a yin yaƙi a ɗaya daga cikin watannin nan guda hudu to amma ba da wata ƙabila za ta ɗan tsokale ta ko ta nuna mata raini to kawai sai tubun wannan kabila da ya ga wata kabila tana mata kallon hadarin kaji maimakon ya ce bari a jira a fita wata mai alfarma a'a sai sa iyalan shi da mutane shi kawai ce a kimtsa yaki in aka ce ai watan almuharram ne sai ce za mu ara ne mu lallasa su in ya so sai alfarman watan almuharram din sai su tura shi gaba sai a ce to yanzu watan safar ne mai alfarma Shi ne ba za a yi yakin a ciki ba amma mun ara a watan safar ɗin kuma da yakin za ta kama sai su ƙara zage dantse su yakin a safar ɗin sai sai sun ƙara tura alfarman har wani wata safar rabi'ul awwal a rabi'ul awwal ɗin ma sai su mai da shi rabi'ul sani a haka a haka dai har sai ya faɗo wata mai alfarma na rajab shi ma su tsallaka da shi an gane ko har sai shekara ta kewayo ba su biya bashi ba saboda tsabagen fada irin na jahiliya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ya cin mai ɗan jahiliya ƙwararru ne a fada da rashin zaman lafiya shine wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an kada kun minha ai da rigingimu suke yi an gane waskuru Allah madaukakin sarki ya ce bayan ku tuna ku tuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya zo ya cin maku a wawwatse fa'allafa bai na ƙulobiku an gane sai Allah ta'ala ya haɗa zuciyan ya haɗa kanku waskuru ni'matan lahi alaikum is kuntum a ada'an fa'allafa bai na ƙulobiku fa'asbahatun bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa kufratin minan nan ai da su fada suke in kai ɗalibin adab ne za ka iya karanta arabic literature ka je ka nemi tarihin yakin dakit wal kabara yaki ne da an fi shekara dubu ne uba ɗaya kan kaji yakin wajen uban shi sukan tsaface mamaci daga kabari ya fito don a ci gaba da fada abokin faɗan ba ya mutu amma sai a tsafi sai gawa shi ta fara tafiya a installing aljani a jikin gawa don a ci gaba da faɗa kawai wallahi irin wannan faɗan tsakanin al'aus da alhazarach rigima faɗa dambe rashin zaman lafiya ba a jituwa ba a ga matiti sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo shine sai Allah ta'ala ya haɗa kawunansu sanadiyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama ɗan uwan juna masu ƙaunan juna masu ɗagawa juna ƙafa masu ma juna uzuri hasar ta kai ga Allah na cewa annabinsa law allafta ma law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim wallahi inda dukiyar duniyar nan gaba daya zaka bada ita wai dan ka hada kansu a samu sanity a sami intimati tsakanin sabai a sami haɗuwa da jituwa da ƙaunar juna wallahi ba za ka iya ba za ka isa su ƙaunaci junansu ba Allah ne kawai an gane ko wallahi musta'an da haka tuntuni larabawa suna kyamar yin fada a watanni masu alfarma bal fi millati ibrahim wa isma'il a'a a tsarin addinin annabi ibrahim da annabi isma'il mun gane ko dukkaninsu gaba ɗaya waɗannan annaba tsarin addininsu ba a faɗa a watanni masu alfarma fala buddha min su'alin fil islami. to wannan tsohon tsari ne tun annabi ibrahim da an shiga watan zulka'ada ko zulhijja ko almuharram ko rajab to ba a yaƙi a ciki haka jahiliya ma ta zo su ma ba su sanyan yaƙi a ciki to ana nan kwatsam sai gashi Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da addinin musulunci mai haske to kaga dole ne su yi tambaya hal hiya mustamirra shin wancan tsohuwar al'ada ta rashin yin yaƙi cikin watanni hudu masu alfarma tana nan yadda aka ake kyaman yin yaƙi a jahiliya a watanni hudu masu alfarma shin a cikin addinin musulunci ma still ba za a ci gaba da kyaman waɗannan watanni guda hudun ba za a yaki cikin su ba kaga za su tambaya am tawaqqafat ko ko a a kyamatar yin yaƙi a cikin watanni hudu masu alfarma ta dakata an daina kyamar yanzu da watan al-muharram da zulqa'ada da zulhijja da rajab duk da yake da sauran watanni wajen ayyaki cikin su an dakatar da wannan alfarman kinyin yaƙi cikin nasu suna tambaya ne ɗayan biyu a ba su amsa yanzu da addinin musulunci ya zo a wancan lokaci shin za a ci gaba da wancan al'ada na kinyin yaƙi cikin watanni masu alfarma ko ko a'a a tsarin musulunci da ke ƙarƙashin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ana iya yaƙi cikin watanni masu alfarma kun ji su. wannan ita ce tambayar to ne sai Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka an shahril harami ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbanka wanda suka halarci jahiliya suka san al'adu na jahiliya cikin al'adun 'yan jahiliya ba a yaƙi a wata mai alfarma to waɗannan sahabban suna maka tambaya dangane da yin yaƙi a watanni hudu masu alfarma al-muharram waɗanda aka haramta yin yaƙi cikinsu suna maka tambaya ƙitalin feke shin sa iya yin yaƙi a ciki an hukumil ƙitali feke suna tambayar ka me hukuncin yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni guda kudu masu alfarma hal kuwa ja'izun shin yin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarman ya halatta qul lahu faɗa musu ya kai annabi Muhammad annabi dan gatan Allah za su so su yi maka tambaya kan kaza amma da sun tambaye ka to ka ce musu kaza an gane za su so su yi maka tambaya kan kaza amma da sun tambaye ka ga amsa ina fatan mun gane da kyau to kullakum in sun tambaye ka ka ce masu qitalun fihi kabirun tabbas yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma zunubi ne babba matsala ce babba ba a yadda ba keta alfarmaci. ce an gane azimu widran azimu azimu widran lalle laifi ne babba alwidru shine zunubi zunubi shi da girma an gane ko to amma da yake dama asalin tambayar abin da ya tsirar da tambayar farkon musulunci jama'a wani kafiri ne ya ta'addanci al'umman musulmi to sai aka samu wani musulmi ya gajin haƙuri sai ya kai mashi hari shi ma shi ya ta'addanci musulmi a kafin wata mai alfarma su shiga ba a cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ba sai ya gudu turannan sai ya bayyana sai ko gashi an zo da shi amma da ya tashi zai bayyana saboda wayo. sai ya bayyana a ɗaya daga cikin watanni guda kudu masu alfarma tunda ya san ai ba za a ɗauki ramuwa ba za a yi fansa na abin da ya yi na aika-aikan da ya cikin watanni masu alfarma ba to sai ya bayyana da wani musulmi ya hange shi wanda abin ya shafa sai ya san ɗoje ya damƙe shi shi ma ya casa shi an gane to da kafare suna ga cewa an masu ta'adi irin yadda suka yi a baya illa ta'adin da su suka yi a baya ba a cikin watanni masu alfarma ba ne amma ta'adin da aka rama ta'adin da wani musulmi ya yi masu ya rama a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ne to shi ne fa sai suka dinga yaɗa tambayoyi ai an yi kisa a cikin watanni masu alfarma ai ba a kyauta ba har sai da ya kai ga dai an zo an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama Wa shi kan shi yin faɗa a watanni masu alfarman nan kyaman yin fada a watanni masu alfarma ya tsaya tun a jahiliya tun da Allah ya aiko ka ya dakata koko bayan zuwan ka ba zai cika ba to shine sai Allah ta'ala ce to ka ba su amsa ka ce har yau har kwanan gobe kitalun fihi kabirun yin yaki a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma zunubi ne babba amma fa wasaddun mun gane ko saddun an sabilillah ai man'un linnasi hana mutane su fi hanyar Allah dinihi hana mutane yi ajinin Allah wa kufurun bihi billah da kafircewa Allah an gane ko wal masjidil haram da hana sauran mutane su yi ibada ko su zauna a garin makka shine al masjidul haram an ce masjidin haram garin makka gaba ɗaya ana kiran shi almasjidin haram da aka ji Allah ta'ala ce subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu kuma alhalin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana cewa subhanan ladhi sarki ya tabbata ga wanda asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawarsa yayi tafiyar dare da bawarsa min almasjid alharam daga masallaci mai alfarma ilal masjidil aqsa har sai da ya je da shi masallacin kudus to in ka bibi tarihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka dauke shi aka isra'i da shi ba yana cikin masallaci bane yana ɗakin ummu hani ne wanda kuma cikin garin makka amma sai Allah ya kira cewa an yi tafiyar ne daga masallaci mai alfarma to daga nan sai malamai suka fahimci to ashe in an ce masallaci mai alfarma garin makka gaba ɗaya shine masallaci mai alfarma daga nan sai malamai suka fitar da wani fikihu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya salla a masallacin makka an gane yana da ladan salla dubu goma ko sama da wanda ya salla a wani masallaci ba na makka ba kaman wannan masallacin na makera wanda ya salla a masallaci na na madina shi kuma yana ninkin lada dubu in ko a masallacin harami ne ninkin lada dubu goma to sai malamai suka fahimci ashe in an ce man sallafin masjidil haram to ana nufin man sallafi hududi makka wanda ya salla a ganuwar makka a cikin badalar makka ba lalai sai a cikin masallaci sai a ɗakin ka'aba ba da haka in kana garin makka da wanda ya salla a masallacin kusa da otal ɗin shi da wanda kuma sai da ya biya kuɗin mota je can harami asalin harami ɗakin ka'aba to in dai wajen lada ne to duk ɗaya take makka gaba ɗayanta sunan makka duka da annabi ya iyakanta makka daga dutse kaza zuwa dutse kaza to hududul haram iya badala kokuwar badalan makka duka almasjidul haram ne duk inda kai sallah ciki kana da wannan ninkin lada an gane ko kana da wannan ninkin lada illa a ce wanda ya taho masallacin ka'aba haramin cikin masallacin harami kaga ya fi halartar yawan taron mutane sannan kuma sau da yawa ana sallar jana'iza zai samu ladin sallar jana'iza kai da kai sallah a masallacin anguwa ba za ka samu wannan ladan sallar jana'izan ba amma dai wajen falala da ninkin ladan da annabi ya faɗa da dubu ɗin nan to kai ma da kai sallah a masallacin anguwan ku za ka iya samu an gane in dai a cikin makka kake shi yasa kuma in kana karanta hadisin hajjatul wada za ka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun da ya kare aikin hajji tun da ya kare aikin hajji ma'ana da ya dawo daga aka taso daga mina da aka zo muzdalifa aka kwanan muzdalifa gari ya waye rana ta daga annabi ya zo jamrat ya yi jifan jamrat jifan jamrat fa ana cewa jifan shedan ne a matsayin wato suna aka bashi ba ana nufin shedan ne a wajen ba jifa ce ta ibada an ga annabi ya yi jifa a wajen an gane domin waɗansu jahilai kamar in ƙada ƙarfi na zurka cewa yanzu aka jefa abin da ba gan shi ba a ibada ce jifa ce ibada a wajen mun gane ba ana nufin washe dan da yake tsaye a wajen ana jifan shi ba suna ne aka ba abin kamar da in zaman sallah ba ana cewa zaman hutu ba zama ce ta sallah ibada ce kawai suna ne aka ba abin haka to da ma'aikin Allah ya zo ya jifa ya wuto garin makka ya zo ya tsawafin ifada ya yi sa'ayi da ya aski mun gane ya kammala aikin hajji ya aski to tun da ma'aikin Allah ya koma masauki bai dawo haramin makka ba ma'ana bai dawo masallacin ka'aba ba sai sanda zai tafi sai ya zo ya dawa fulwada sai ya tafi an gane da haka wani lokaci kaga mutanenmu suna sai sun sa harami duk yadda za ka yi da ɗan najeriya kana shi wannan yana da wuya hukumar saudi arabia waɗannan askarawa saboda cunkoso don su yi reducing crowd cunkoso ɗin ake so a rage to sai suka ɗauki wata ɗabi'a ɓara ɗai lokacin aikin hajji in ba wanda a gan shi da harami ba to ba za a bashe shiga ƙasa ya je ya ɗawafi ba saboda mai harami ko dai mu'tamiri ne mai aikin umara ko mai aikin hajji to sai a ba su dama zallan masu aikin umara ko aikin hajji su su je su yi ɗawafi kar wurin ya samu cinkoso amma masu kun nafila sai a ce to su je sama tunda sama ya kun nisa sai a buɗe musu hanya ku je sama ku yi amma masu fi na wajibi ko kun umra wanda na dole ne ko kun aikin hajji wanda dole ne to su dama za a ci cikin ihramin aikin umransu ko ihramin aikin hajjinsu to duk wanda a ganshi da ihrami farin zani ya ɗaura da farin zani ya yafa to sai a bashi dama a kaddara cewa wannan yana umara ne ko aikin hajji sai a bashi dama ya fita ƙasa don ya fi sauki to wannan zai rage cinkoso sai zanto zallan masu aikin umara ne ko aikin hajji suke kewaye ɗakin ka'aba an gane amma masu ɗawafin nafila ɗawafi na nafila ka gama umaranka kana masauki kaɗan ji ƙarfi a jikinka ya ka ce in zo in maalla Allah ɗawafi to ɗawafin nafila kenan masu ɗawafin nafila sai a ce to su hau sama tunda wannan dawafin ba na dole bane to dan Najeriya ina tabbatar maka yadda yake yi in ya gama na rafuna na farallar in gari ya waye a dakin shi sai ya cire wandon shi ya cire rigar shi kawai sai ya yafa sai ya yafa ya ɗaura zani wani ya taka a ƙasa wani ya taru taxi sai ya rage da ya je zai fuska kawai da ba ya ga shafafil ya hajji hajji da fuska to sai sai ka ɗurawa zai zanto hikimar da ke cikin rage yawan jama'a bai a cibin ba to duk yadda kuma za a yi masu wa'azi to su kuma kawai sai sun yi wannan an gane sai ga kusan mu ne muke irin wannan ba mu da yawa 'yan afirka suka fi wallafin musta'ad to a gurguje dai kun ji jama'an musulmi allah maɗaukakin sarki sai ce eh da gaske ne abin da yaron can ya wato abin da wancan mutum yayi na kashe wani a cikin watan mai alfarma wallahi babban zunubi ne bai kamata ba amma sai dai kafirai su sani wa saddun an sabilillahi toshe hanyar Allah a hana ai musulunci wa kufurin bihi a kafirce ma Allah wal masjidil harami kuma a kori mutanen makka musulmai daga makka a sa su sai sun yi jira sun bar makka an gane ko shine al-masjidul haram garin makka gaba ɗaya. da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yurid fihi bi zulmin wa bi ilhadin nuziquhu min azabin alim in kai ninyan yan zunubi kawai a harami Allah sai ya dandana maka azaba to ana rufe duk garin makka ne gaba daya inda kaga anan yace wal masjidil haram menene al masjidil haram ba fa masallacin ka'aba kawai ba a'a duk garin makka gaba ɗaya. mun gane in ka je garin makka sai kai ninyan bari ka saba ma Allah sai ka tana sai ka tuba ka saba ma Allah ba to za a baka zunubi da amma a nan makera in kai niyan bari ka saba ma Allah ka ce ab Allah ya hana sai ka tuba za a baka da. shi yasa al-Imam Abu Hanifa yace makruhi ne ka je garin makka ka zauna ka je kai ibada ka fito saboda gari ne wanda in kai ninyan ka aikata zunubi ko ka fasa sai Allah ya baka zunubi in kun gane amma a sauran garuruwan da ba makka ba kuma in kai niyan ka aikata zunubi sai baka aikata ba kana da lada ne ma mun gane illa in zaka iya kiyayewa in kai ibadan sallah da sauran ibadu nan kuma za a yi ta nan ka maka lada amma ka zaka zo ka cimma yaran mu ga sunan ɗan afirka 'yan najeriya 'yan nijar 'yan togo 'yan chadi askin banza zinace zinace duk da dai kwanan nan ma duk sun rushe anguwannin nasu su wadi zagala su kullum kwai duk su su kushin bukur su haratul yemen duk an rushe waɗannan anguwanni da kasan mutanen inda za ka je ka ga sauran tuwo nan yadda zan kano to da an rushe gidajensu duk sun koma jidda wa kufurin bihi da kafirce ma Allah wal masjidil haram da hana musulmai su zauna garin makka wa ihraju ahlihi minhu da fitar da 'yan makka da garin makka aka akbaru inda Allah wallahi zunubin shi ya fi zunubin yin fada a cikin wata mai alfarma wal akbaru min al wallahi jama'a yarda da fitina za mu zo mu ji fitina din da akwai maganganu guda biyu galibi manyan malaman tafsiri sa al-Imam Tabari sa al al sa al Abu Ayyan sa al al da yawa daga cikin su sa al al Suyuti a cikin littafin a cikin littafin shi Darul Mansur duk suna fassara wal fitnatu sai su ce shirka wal fitnatu sukan ce ai ashirku shirka an gane amma na ga Sheikh Muhammad Rashid Riza wallahi fassara da yi wal fitnatu yace azabtar da mummune ne ku zauna cikin kaskanci ana kama ku ana daurewa ana buga muku tara kuna biya wannan ita ce fitina wallahi malam da ku zauna cikin kaskanci ana kama ku ana daurewa kaman akuya wallahi gwanda kisa wal fitnatu ita wannan kaskancin wallahi kisa ya fi ta sauki wannan kaskanci a walakanta ku shine fitina akbaru min alqatl an gane ko shine mawakin Hausa yace da walakanci gara gara shahada ga musulmi don ba kira ne ba ba ka mawakin Hausa ya faɗa ba da ka yadda da walakanci wani yaro dan karami bai wuce shekara ashirin ba ya zo hajji don ka ya kama ka kamar rago ya tafi da kai daji ya turke ka ya walakanta ka ya tozarta ka kuma duk ka yadda da wannan saboda gudun mutuwa ya ce wallahi da ka yadda da wannan walakancin ya ce gara shahada ga musulmi ko ba haka mawakan hausa ya fice ba ko gaskiya ne an gane ko wal fitnatu akbaru min al Allah ta'ala ce wallahi da ku dauki kaskanci ko walakanci banda a kashe ku wala ya na yazaluna ku. kafire ba za su gushe suna yakan ku ba hatta ku an dinikum har sai sun sa ku kun yi radda kun bar addinin ku in in sun samu iko an gane in sun samu iko yanzu dai kalli wannan wannan rabaram dan rabaram zikir da muka yi magana akan shi jiya wannan wannan bakin mutumin kashi nan mutum in kaje yanda yake a cuzun musulmi da musulunci ko je yayi ko zai ya tara 'yan jaridu ba shi da wani abu wani dattijo ne kamar wannan a musulunci wanda kullum dai magana shi kiristoci kullum dai magana shi kiristoci to shi bai da mata of discussion da ya wuce mashi musulmai ya zagi musulmai ya zagi allansu ya zagi musulunci allah ya tsare wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya rida addinin musulunci fa ya mutu ya mutu a haka to ya tabbatar da cewa zai mutu ne wa huwa kafirun yana kafiri duk wanda ya yarda fa ulaika irin waɗannan wanda suka yarda suka bar addinin musulunci kuma suka mutu suna kafirai din ta ewa mutum ya yarda amma daga baya ya tuba ya dawo amma mutum ya yarda ya bar musulunci kuma ya ci gaba da zama a cikin addinin da ba na musulunci ba fa ulaika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su gaba ɗaya sun lalace fi duniya wal akhirah a duniya da lahira duk yadda mutum ya aikin aldini ya aikin lada sallah azumi zakka da komi da komi sai shiga wani addinin ba musulunci ba ba musulunci to gaba ɗaya aikin da ya a musulunci kafin ya fita diya lalace shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za a tsayar musu da mizani ba irin wannan amma da zai dawo ai ko kwanan nan na ga su malam ashaka da su baban cinidu akwai wani wanda da musulmi ne sai ya rida ya ɗauki shekaru kuma ya je ta karatun kiristanci har ya zama fasto a ciki har kuma ya zo yana ana amfani da shi ana shiga daji da ƙauyaku da rigage ana bushara ana riddantar da musulmai to sai lokaci ɗaya sanadiyan waɗannan matasa masu albarka shi mala haruna baban du da kuma adam ashaka to sanadiyan wa'azinsu da jan hankali da reference tun da ƙwararru ne a comparative to sai Allah ta'ala ya sa ya gane ya gane addinin musulunci aka tattauna kuma suka convincing din shi ya gano musulunci shine gaskiya sai ya dawo gida da ya bari an gane kwana-kwanan nan cikin azumin nan sai gashi shi ma ƙara dawa to yanzu wannan da aikin da ya yi a musulunci da ya shiga kiristanci duk wannan aikin Allah lata shi amma dawowan shi musulunci to za a yi activating wancan aiki za a dawo da aikin an gane yanzu duk abin da ya yi aslamta alama aslamta mai amalin shi duk abin da ya yi wannan na aiki to yanzu Allah zai jaddada aikin za a dawo da shi mun gane za a yi activating aikin ya komo ya zanto masa zai cika masa mizani Yayi yi da shi don shiga aljanna an gane ko? na'am ka ce mene? eh zanuban da ya ɗauka kuma duk musulmi in in yake wato duk kafiri zanuban da ya yi a cikin kafirci in ya musulunta to shi kenan amma alimta annal islam ya jubba ma kana qablakum haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabi hizam ibn hakim ya ce ya rasulallah irin zunubai da na rika yi kafin musulunta annabi ya ce duk zunubin da kai kanka musulunta Allah musuluncin ya share maka ya ce to aikin alherin da nake yi fa annabi ya ce aslamta ala ma aslamta min khairi shi akan shi zaka gina mun gane ko fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar wanda suka yi ridda suka bar musulunci suka mutu a cikin kafirci to ayyukansu sun lalace a nan duniya da lahira kuma lallai 'yan wuta ne kun fiye ka khaliduna za su dawama a wuta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 yawa muna ramazan sha bakwai ga wata jiya mun kwana da naira dubu ɗari biyu da tasa'in da shida a asusun marayu da ɗari biyu da arba'in yau da safe aka samu dubu shida da ɗari bakwai da sittin da biyar yanzu ɗan nan kuma allah ya saka maku da alkhairi ya mai da sabon arziki an haɗa naira dubu goma sha biyar da ɗari uku da ashirin da biyar na marayu ne ƙwandala a nan gudun na marayu ne ina ƙara jaddadawa na marayu ne duk wanda ya ci ƙwandala ya cima marayu kuɗinsu zai biya su a ran lahira haka Allah ya ce da haka a yanzu ana da dubu ɗari uku da goma sha takwas da ɗari uku da talatin dubu ɗari uku kaga a hankali a hankali ne an gane hankali a hankali to sannan waɗanda za su sa ta account ga account ɗin marayuna bankin touch bank ne namban account ɗin 0 0 1 0 1 9 8 2 8 6 zan maimaita 0 0 sai 10 sai 19 sai 82 sai 86 ko kana gida in kana da account ɗin marayu sai ka tura musu Allah zai baka lada mun gane sunan account ɗin funtuwa orphanage uh, educational institute eh initiative initiative so su sunan account ɗin Allah ta'ala ya ke mu muna roƙon Allah ta'ala ya dafa mana asirin mu duniya da lafiya shirya mana ƴaƴan mu da ya bamu Allah ya kare mu ya kare garuruwan ya tsare hanyoyin daga dukkan fitintunu ya tsare mu a cikin gidajen da garuruwan Allah ya tsare mu daga sharrin fa Allah ya raba mu da wannan fitina Allah ya ba mu ikon yunkuri dan dakile wannan fitinar Allah ka ba duk wani wanda aka kama a hannun mutanen nan Allah ka yi masa mafita ko yanzu dinnan wallahi na ga waɗansu matasa da duk sun ɗaɗɗaure su samari suna zagin su suna za ku ci kaza kazan ku sun kamo su abin ya dawo ga dangada Allah ta'ala ya masu mafita duk wani wanda ke hannun waɗannan azalume Allah ta'ala ya masa mafita Allah ya masa mafita mu da muke gidajenmu Allah ta'ala ka kare mu a gidajen namu da kan hanyoyinmu Allah ya kare mu a gidajenmu da kan hanyoyinmu ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ba mu abin da za mu ci mu sha mai sutura ka babu mu abin da za mu ci mai sa mu sutura ka raba mu da talauci da hali na kakani kai ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufufin kyawa Allah ka sa wa ƴaƴanmu albarka ka sa wa ɗalibanmu albarka Allah ka sa wa ɗalibanmu albarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين